Allah bai ce fi yawmi ashura ba kuma ba wani malamin da ya ce fi yawmi ashura yunfiq du sa'atin min sa'ati fi yawmi ashura wannan koyaushe in kana da shi ka wata. to ya mata ce a ranar da aka kashe Ji jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Da ranar ne kuma ranar farin ciki da yawata kai kai wannan ya dace ba bai dace ba to dole kenan sai ayi hattara da wannan har yanzu shekul islam ibn taymiya ke sake cewa daga cikin abubuwan da shaidan ya kawata mabatattu a wannan rana li ahli dhalali wal ghayb batattu min intikhab yawm ashura ma'taman sai a dauki ranar ashura ta zama zaman kuruji wa ma yad'una fihi min an-najm da abin da suke sanyawa a ciki na kira annabi shine ce wa wa kaza wa kaza wal miyaha da kuma koke-koke wa insha da kasa'iril huzni sannan kuma a dinga kasidu na bakin ciki wa riwayatil akhbari allati fiha kadhibun kathir da kuma ta riwayoyi labaruka wanda duk mafiyoci ƙarya ne wa ku fiya laysa fihi illa tajdidul huzn amma maganar gaskiya kawai shine a sabunta wa mutane ne bakin ciki kawai wa a sanya masu kuma ta asubanci. Wai izaratu shahada sannan kuma a haɓakar da gaba tsakankanin musulmi wal har haddasa yaƙi haddasa rashin jituwa wa ilqa'ul fitani bayan ahli islam sannan kuma a jeho fitina tsakankanin musulmai Wata wasu bi dhalika ila sabbi as-salihin al sannan ta dalilin wannan koke-koke sai a tun ta zagin abubakar ta zagin umar ta zagin usman ta zagin muawiya da makamantansu wa kathratul kadhib sannan kuma da yawan ƙaryace ƙaryace wal fitani fid dunya da fitintunu sai ma da yace walam tu'raf tawaiful islam walam ta'rif tawaiful islam akthar kadhiban wa fitanan wa mu'awanatan lil kufari ala ahli islam min hadhihi at-ta'ifati al-ghawiya a cikin dukkan kungiyoyi da ake da shi na musulunci daga cikin kungiyoyi akwai irin su khawarij jahmiya akwai irin su maturidiya a sha'ira ga su nan daban-daban ba cikin kungiyoyin musulunci gaba ɗaya ba san wata kungiyar da ta fi yawan kariya ba fiye da wanda suke ɗaukar irin wata rana ranar bakin ciki shi dai bai ce maka ba amma ne kai ka gane me yake ne ba ta ba sanin wata kungiya ta ce nan ba fiye yau ba ta ba sanin wata kungiya da take taimaka ma kafare musamman yahudu siddiqina wasu shuhada kuma ku sai shahidi to kan masu biyayya ga Allah da manzon a sallallahu alaihi wasallam su ne za su kasance tare su bi billah to kaga imam ne na ahlus sunnati wal jamaa bi billah ta dalilin kashi al-Husayn radiyallahu anhu to sai shaytan ya farar da bid'atai bid'o'i farko bid'atul huzni wan nawl ciki da koke-koke a ranar ashura minan na'umi a ta dukan fuska wasu rafi a ta ihu wani bukari a ta kuka wani akushi mutum ya ce ba zai sha komai ba wani sha marafi ya kasance a ta wake-wake na ta'aziyya ke wa ma yufdi ilaihi dalika min sabbi da kuma abin da zai tafi wa ta zagin makabata ta zagin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wala da zunubi a ce shi ma da ruwan shi a ciki hatta yi sabbar sabiqun al-awwalun har dai aka dinga kai wa ana zagin magabata wanda kan yana cin bidiyoyi ke wa tuqra akhbaru sannan kuma a dinga karanta wasu labaruka masra'uhu allati kathirun minha kadhib wannan makoma wanda mafi yawanci ƙarya ne wa kana qasdu man sanna dhalika fatha babal fitna wanda suka sunanta irin wannan shine su bude kofofin fitina da kuma raba kan al'umma musulunci fa inna hadha laysa wajiban wala mustahabban bi ittifaqil muslimin wannan ba wajibi bane kuma ba mustahabbi bane da ittifaqin musulmai gaba daya bal ma a ce da daddiyar musiba an ta faru bal ihdathul jaz'i wan niyaha للمصائب القديمة من أعظم ما حرمه الله ورسوله mutum ya kasance yana fara da damuwa da kuma koke-koke da musibin da suka kasance sun dade da faruwa wanda suna daga manya-manyan abubuwan Ka kaga shi ke na biyu lillahi amma ka tashi ranar ashura sai ka ce za ka yi ramuwa to insha Allah shi ma ramuwar ta yi sannan kuma ranar ashura insha Allah ba ta yi ina hukuncin wanda bai tashi da niyya ba in baka tashi da niyya ba sai da safe to shi ke nan babu laifi insha Allah domin mafi bicin halitta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in dai azumin nafila ne na fara shi da rana wata rana zai shigo ɗakin Aisha radiyallahu anha ce Aisha hal inda kun shay ka kona ba gidan ne sai ta ce a ba ba ba komai ya rasulullah sai ce to fa inni sa'im mutun da kare na azumi a wata riwaya fa inni idan sa'im daga lokacin da kika ce ba ko ka ba azumi ya fita kenan sai ta ce a ya rasulullah ai an ka mana hadiya an ka mana kyauta ko masu ziyara sun zo mana wannan sallallahu alaihi wasallam bai dawo sai take ga mai ce an kawo su hais wani abu ne da ake na biyu sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa me kenan tace haiz yace kawo gani ta kawo sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace da na fara azumi a yanzu da gani kaga kenan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara azumi da yau da rana babu laifi ba kai niyya ba tun asuba ya kasance sai da rana kuma baka ci komai ba to ya halatta to amma yanzu ladan yaya za a baka lada ne tun wanda ya fara azumi tun karfe biyar ko kuma kai za a baka lada ne daga fara azumi karfe goma to nan magana guda wani sun ce a ah, cikin daga farko za a iya baka Allah karimi yi eh, azumi yana godiya ga Allah sannan da biyu kuma ya halatta ai farin ciki alfarahu bi nasrillahi lil mu'minin abu da farin ciki Allah ya ba mu'mini nasara ta yadda Allah ya tsirtar da annabi Musa alaihi salam din yadda da Fir'auna da mutane shi abu na wannan rana tana nuna mana وإن ضاعت فإن والنصر للمؤمنين ranakun azzalimai teruwa na azzalimai ko da ya tsawo a bashi shekara hudu a sake kara mai hudu a kara wata hudu hudu su hudu su hudu su hudu har dai ya kasance zuwa yin dama sha ya faɗi ya yana sai Allah ya kifin da shi bi idinillahi ta'ala kamar yadda Allah ya ba wa yasu a cikin su yana cin jirgi kawai sai Allah ya da yadda yake mina lahira da yadda kuma gashi nan ne Allah wa shi ba ku bai mutu ba shi kuma bai rayu irin su irin su insha Allah ka samu Allah da kuma ka zai da kifar da su kai ma ka ji tsoron zalunci ni ma ji tsoron zalunci a fa innal aqibata wan nasra lil mu'minin walakin la budda min at tamhis wal ibtila dole sai an yi tarbide an yi rereya dole sai an jarabta sai ya hakuri a cin jarabawa insha Allah duk ayyukan da suke cin jarabawa jarabawa mai tsanani sosai da Allah nasara tana zuwa kuma Allah zai nuna da waye da waye suke irin wannan kuma a duniya Allah bai nuna maka akwai yawa Allah bai duka tsare mu daga sharrin masharata abu na biyar quwwatul iman imani wa umqihi da kuma zirbin imani مجتمع الصحابة أو مجتمع duk wanda ya kyauta za su yi mai biyu. duk wanda kyauta azumi za su yi mai happy hour duk suke azumi za su mai ziza duk wanda za ba shi kaza to sha Allah ka samu ka sanya musu kwaɗayi ne azumi sannan kuma har abu na shida kwaɗayi ala tarsifil mabda'i shar'i bi mukhalafati ahli kitab aza tubali na saba ma ahli kitab wannan za gane shi ne farko da manzo Allah sallallahu alaihi mutum ya azumin tara ga wata ya da in baqitu ila qabili la asuman dan tasi to kaga sai ba azan tubali na saba musu bi billahi ta'ala bi kulli saghiratin wa kabira sannan kuma abu na bakwai in ma ka ci to ka kame har zuwa faɗuwar rana daga kuma sahabbai gaba ɗaya sai suka yi istijaba ga wannan sannan abu na tara fadlullahi wa minnatihi la tu'addu wa la tuhsa madadin Allah da kyaututtukan Allah ba za mu yi kididdige su ba فمن فرق طوال العام وسوف وظلم نفسه duk wanda ya sakaci yana cewa sai yau sai gobe sai jibi sai gata kuma ya zalunci kanshi wa fala yuhrim nafsahu ihtilama kar ka haramta ma kanka samun wannan fursa mafificin azumi bayan na ramadan da shahrul ramadan wal minhatu rabbaniya da kuma kyauta ta Allah da gidan ramadan ba na goma na karshe shi halittar Allah su ne annabawan Allah wanda Allah da gidan ramadan ya shirye da su a ƙadarin lahi ta'ala haƙuri akan ƙaddara Allah sun yi haƙuri akan ƙaddara Allah sai Allah bai kuma da kuka yi ga ƙadar su wa anna man yaktani bihi wanda zai ce zai koyi da su na kudda da kudi na musawarati wa Ba babu makawa dole sai ya juriya ya yi haƙuri sannan kuma ya yaƙince shi fi zatin lahi ta'ala in dai za ka yi dan Allah ne kai maka sai ma da ya ce fatima da Domin in ka ji asibiti ba na iya hango kayan cikinka zuciyarka gaba-gaba. kamata ba a wuce kawai mu bar wa'ansu da maganar alhassan da husaini ba kuma yaya fadalar alhusaini a cikin ingantattun hadisan sai su kai ma sai Allah ya ba shi to muna so mu san wannan fadalolin a takaici a takaicin takaita a fadalolin al-Hasan tunda su yan uwan juna ne to yawanci za ka samu suna tafiya da ni fadalolin al-Hasan da Husayn sannan kuma babar su Fatima sai nisa'i al-janna sannan kuma babar su shine Ali ibn Abi Talib shi ka fadalolin shi suna nan barkace ba za mu yi su ba gaskiya amma ko da goma zuwa ashirin ba fadalan Ali سيركم واي علي وعمر هذا سيركم وعمر هنا سيد imami ne gare su to ahlus sunna ba suna cewa imami ne shi ma asalin original imam ta ahlus sunna kuma ahlus sunna suna fadin faraunin shi da malaka san zai wahala ahlus sunna abubakar imami ne gare su to zai wahala ya kasance su su fadi falalan ba zai wahala su fadi falalan roman zai wahala su fadi falalan usman da su ahlus sunna abu ne mai sauki siron hadisai falalan wa alimuna bin zalim siron hadisai falalan wa al daga kin Allah bai yi mana baka da san ta ba ikhlasi fil qawli wal amal subhanakallahumma wa